Babban bankin Najeriya na ci gaba da ingizo miliyoyin daloli zuwa kasuwar hada-hadar kudade, inda a litinin ɗin makon nan ya sako dala miliyan 367 don cimma bukatun abokan hulɗa. Ko a makon da ya gabata sai da babban bankin ya sako dala miliyan 180 a ranar litinin da ƙarin wasu daloli har miliyan 350 a ranar Juma'a don baiwa naira damar shanawa a kasuwar bayan fage. ta yaya waɗannan matakai ke tasiri ga tattalin arzikin ƙasar tambayar kenan da na yi daraktan hulɗa da jama'a na babban babban bankin Najeriya Dr. Isaac Okorafo. Yayin da muka sanya da loli muka sayar da yawa kasuwar za ta narke kuma hakan na karfa darajar naira. Shin yaya farashin dalar yake a kasuwar bayan fage kafin da kuma bayan ɗaukar wannan mataki da babban banki? Alhaji Salisu Umar Garu shine shugaban 'yan canji na Zanfo da ke nan Abuja. don ga kalli wancan lokacin da muka magana da kai ta kai kusan 480 zuwa 79 dan abu wanda muka tashi kasuwa yau ɗari hudu da hamsin da shida da suke biyar. Kuma ka kalli da yadda abubuwa suke ai ba kamar haka suke ba. Tuna baya fa ta haura ɗari biyar har da ashirin har da sha bakwai haka ta To kuma daga wannan fara yunkurin da babban banki ya fara yi na Najeriya daga wani lokacin fa abubuwan suka fara canjawa. Ko har yaushe babban bankin Najeriya zai ci gaba da ɗaukar wannan mataki na ingizo dalar a kasuwar hada-hada. For as long as we feel that the market... Har sai mun samu jin cewar kasuwar bata takura buƙatar dalar bisa hasashen mu ba. Zuwa yanzu, su wane ne suka fi cin gajiyar wannan mataki? Let me tell you, the market is in segments. There are those who want to who have opened LCs. Bari in gaya ma, kasuwar ɓangarori ne. Akwai waɗanda ke son shigo da kayayyakin sarrafa ababen masana'antu da kuma na'urori, da waɗanda kuma ke buƙatar canjin don biyan kuɗaɗen makaranta ko zuwa jinya asibiti ko kuma guzure na bulaguro. Waɗanda ke son shigo da kayayyakin masana'antu su ne muka ba su dala miliyan ɗari uku da sittin bakwai, yayin yayin da waɗanda ke son zuwa jinya ko makaranta ko kuma guzuri na bulaguro muka ba su dala miliyan hamsin mun umarci bankuna da suke tabbatar da cewa suna canjawa mutane waɗannan kuɗaɗe kuma mun gaya wa 'yan najeriya cewa duk wanda ya nemi canjin ya gaza samu a cikin awa ashirin hudu to a kawo mana karar bankin za mu ɗau mataki a kai domin muna sa ido within 24 hours they report to the Central of Nigeria Kalaman daraktan hulɗa da jama'a na babban bankin Najeriya kenan Dr. Isaac Okorafo Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.